Kamar yadda aka saba a kowace shekara idan wannan lokaci ya zagayo a wannan karan ma kiristoci a nan Nijar kamar sauran takwarorinsu na sassan duniya za su hallara majami'u domin addu'o'in neman ceto albarkacin sallar Ista ko kuma park Kamar yadda wani limamin cocin Assemblée de Dieu da ke unguwar Zarya Maradi Reverend Pastor Benjamin Bernard Evo Davi ya bayyana. A lokacin da Yesu almasihu ya zo a cikin duniya mafari zuwa shi a cikin duniya shine ya zo ya biya hukunci zunubi da kuma haƙƙin zunubi daga rayuwa mutane. To aya ta nuna mana cewa ya ɗauki wani hukunci zunubi a kansa saka gice shi baya gice shi kwanan uku sai ya tashi. Kenan wannan ya nuna cewa wannan idiketarewa wannan ya nuna kenan aya ta bayyana mana cewa Yesu almasihu shine faskamu shine wannan dan rago din nan wanda ya zama a madadin mu wanda ya zama cewa a madadin zunubi mu shine ya dauki wahala da masifa da duka zunubanmu hukunci mu a gaban Allah. Da wani bangare sallar ista wani lokaci ne na shirya liyafar cin abinci da zuwa ziyarar 'yan uwa har ma da ba da kyaututtuka. To sai dai a bana wannan biki ya zagayo a wani lokacin da ake cikin yanayin talauci madam kerry habibi uwar iyali ce a damagaram da muna ma iya maɗu makuna wajen biyu amma bana gaskiya ma yanzu da kyan ne ma muka samu muka yi guda kuma abinci harka abinci da kan hanyar wannan lokacin wajen kayan shan ruwan mu ma na azumi ma da muke gaskiya da babbanci da muna yin wajen kala uku hudu biyar ma muna yi lokaci ne ya zo wanda kowa ya san da shi ga munan dai ba a ce akwai hidai godiya ga Allah wannan ya sa hadimai a majami'u irin su Adamu mai dashi na cocin ARN da ke unguwar bayan ruwa birnin Yamai an karar da attajirai mahimmancin taimakon masu karamin karfi tafi babu shakka yayin da muke gudanar salla ta Faska, akwai mutarke cikin yanayi mai wuya mun ka ɗauki marayu da gwabraye ta haka wata dama ce ga lemu masu bi na mutuwa da irin waɗannan mutane mu nuna musu ƙauna ba da baki kaɗai ba tunatarwa akan halaye da ɗabi'un da aka hori kiristoci su yi koyi da su na kan gaban abubuwan da limaman addinin kirista ke mai da hankali a kansu a irin wannan lokaci sunana garba haruna kuma ni ne fasto na wannan ikkilisiya ta iran maradawa kowa ya yi tunani akan in ya mutu yana ne makomashi bahaushe ya ce shirin shiga ruwa daga waje ne ake yi ne ba sai an yi kurmuwa ba kowane mutum allah yana so ya kai ga samun ceto wato allah ba a son wani mutum ya faɗa cikin jihar nama bayan ya bar wannan duniya hanyar samun ceto kuma ita ce Yesu almasihu don haka Allah yana kiran kowa ya zo ya samu wannan ceton kyauta a majami'ar ARN shiyar ya mai ta biyar Reverend Pastor Habibu ya yi nasiha ga daukacin al'ummar Nijar tsadar rayuwa da muke gani yanzu akwai bukata da addu'a kuma ina kira ba ma ga al'ummar kirsa kadai ba amma ga al'ummar duniya baki daya musamman 'yan ƙasar Nijar musan da cewa Allah ya kira mu ga mu tare kuma da Allah ya kira mu mu zauna tare to ya kira mu ga mu taimaka ma juna a bana ranar lahadi 17 ga watan afrilu ita ce ke daidai da ranar zagayowar tashin annabi isa alaihi salam wace kiristoci za su yi amfani da ita domin sujadar neman ceto tare da yi wa mahalicci godiya akan dukkan alheran da ya saukar yayin da a yammacin wannan juma'a da suke kira juma'a mai tsarki ko kuma vendredi saint za su hallara majami'u da nufin tunawa da ranar mutuwar yesu almasihu A albarkacin sallar ista ko park hukumomi sun ayyana ranar litinin sha takwas ga watan nan na afrilu a matsayin ranar hutu a ko ina a fadin niger sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger